masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yini mai albarka inin juma'a 25 ga watan safar shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da 25 ga watan 11 shekara na 2016 a kalandar miladiyya domin ci gaba da tafsirin mu na Alƙur'ani na mako mako a wancan sati mana tafsirin suratul baqara mun tsaya aya na 169 da haka za mu dora yau za mu dora daga inda muka tsaya daga aya na 170 da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Allah maɗaukin sarki yana cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun wa idza qila lahum idza akace da su ittabi'u ma anzala Allah ku bi abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar ƙalu sai su ce bal na tabi'u ma alfaina alaihi a ba'ana a'a mu abin da za mu bi shi ne abin da muka riski iyayenmu a kai a walauka na a ba'uhum la ya aƙilu na shai'an wala ya yanzu hakan za su bi iyayen nasu ko da iyayen nasu ba sa hankaltan komai ba sa shiriwa da wata shirya wannan aya shi gaba ne na bayani dangane da mutanen da suke ɗaukan waɗansu su mayar da su ababen bauta saɓanin Allah maɗaukakin sarki ibn ashur yake cewa shi abin da ya fi aurensa shi ne zanto wannan aya <clears throat> haɗafi ne akan faɗin Allah maɗaukin sarki wala ta tattabi'u khutuwati shaitan da Allah ya ce a wancan ayoyin da muka karanta ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaitan so da Allah ya ce anan wa idza qila lahum ai dori ne akan wancan magana da yace saboda maqsudin magana wanda ake magana da su sune mushrikai sune waɗanda suka bi umarnin shaitan na asu da alfahsha din musamman ma alqawlu ala allahi bila ilm su ko musulmi kaga duk ba su bishe shaidan a waɗannan ba don haka yake ganin cewa wannan ayar tana magana ne da mushrikai kamar yadda za mu ƙara bayani wa idha qila lahum idan aka ce musu lahum susuwa anan al-imam at-tabari yake ce wannan ha'un da mimun anan yana ɗaukan ma'ana guda biyu imma ya zanto yana koma zuwa ga wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan sai zanto da mushrikai ake yi kenan wancan wa minan nasi man yattakhidhu min llahi duka malamai sun yadda shi a mushrikai ake ne ko ko kuma ihtimali na biyu ya koma zuwa ga annas cikin fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halala anan kuma mun gaya muku malamai sun kasu gida biyu ko akwai wanda suke daukan sa ala umumihi cewa ana magana ne da mutane baki daya akwai waɗanda kuma suke ganin cewa kira ne zuwa ga waɗancan annas alladhina yattakhizuna min dunillahi andada ne wato mushrikai din kuma mun yi taujihin abinda da za haɗa zancen duka biyu eh, da shi ko to in man tafi akan cewa maganar lallai akan mushrikai ake shine maganar da shi anan al-tahir ibn ashur yake ta jaddadawa shi ya ce wannan yana komawa izuwa ga wa kutuwa ce shaifan خطوات الشيطان لأن المقصود بالخطاب في zalika هم المشركون sannan da ya je gaba ya sake maimaitawa cewa wannan duka annas da ake magana tun daga wancan wa minan nas din duka daga da mushrikai ake magana saboda ka su ne abin su ne da qur'ani yake magana da su ah, don haka in mun ɗauki maganan magana na biyu wanda shi a tsarin ma'ashirin jayar to za mu masa irin taujihin da muka yi a wancan cewa asali magana ne ana yi da su mushirikai amma ya shafi kowa da kowa siyakin maksudin magana anan da su ake yi amma umumin lafazi ɗan ya shafe su ya shafi ma wanda ba su ba imamu tabari ya rinja yadda maganan farkon ne cewa magana na biyu kai afwan shi yana cewa a wajensa ya fi ya koma izuwa ga annas cikin ya ayyuhan nas din kuma ya yi ƙoƙarin shi ma ya kafa dalili akan wannan sai dai Allah maɗaukin sarki shi ne kaɗai wanda yake baya kuskure imam tabari ya yi tanakub wajen taujihinsa saboda bayan ya ce na annas ɗin ya koma izuwa ga annas kuma ya fassara annas a wajen cewa ya ayyuhan nas gaba ɗaya ne shi sannan ya zo ya ce in ka tambaye shi mai dalili sai ya fassara da abin da ya aka rawaito daga ibn abbas da waɗansu su cewa kamar yadda ya zo a cikin tafsirin ibn abi hatim shi ma da sanadi hasan cewa wannan ayar ta sauka ne a sanadiyar waɗansu yahudawa da annabi alaihi salatu wassalam yi musu wa'azinsa musulunta sai su biyu suka ce a'a sam sam su ba za su bi wannan ba za su bi abin da suka riski iyayensu a kai ne shi ya fi musu alheri sai ce ayoyin da suka zo gabanin wannan da ayoyin da suka zo bayan wannan duka suna magana ne akan yahudawa to ai kun ji ayon ko mun karanta ba kan yahuda suke magana ba ko amin annas min yattakhidhu min la. shi ma at-tabari ya fassara shi mushrikai yake ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun shi ma ya fassara shi ne cewa shi ne tahrimus sawa'imi wa wal hawam kuma ba yahudawa ne suka haramta as-sawa'ib da al hawam ba mushrikai ne mun gane ko saboda haka kai kuma ayar ma da yazo shi ya fassara ta da farko ya tafi akan cewa mushrikai din ne amma kuma da yazo kafa hujja akan wannan sai irin wannan ah, tanaqud din ah, walillahi ah, al'izzatu wal'isr don haka dai in mun tafi a nan shi ne abinda siyaƙin ya fito da shi abinda shi abu ƙahari shi ne ke faɗa amma wannan khususin siyaƙi ɗan baya ana umum allafin ɗin ya yi amfani ah, kuma wannan kamar da za mu zo mu ji Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari cewa ba mushrikai kaɗai suke wannan ba a cikin suratul zukhruf cewa ba mu taɓa turo manzo ko mai gargaɗi zuwa ga wata al'umma ba face kala mutrafuha hmm? <clears throat> sai wato ainihin ‘yan lelensu su kenan ko sai sun ce inna wajadna aba'ana ala umma mu fa mun samu iyayenmu akan wani tsari wani tafarki wa inna ala asarihim muqtadun ko muhtadun ko wa inna ala atharihim muqtadun saboda haka mu bayyaran su muke koyi da shi mu su zamu bi kaga kenan ba kawai mushrike bane wannan duk al'ummu da suka gabata wato a cikin su ma akwai yahudawan kenan akwai da ba yahudawa ba duk an samu suna faɗin irin wannan magana ɗin Da haka al'ibra bi umumin lafzi la bi khususi sabab lakin siyaqa huna siyaq ne akan magana akan wato ainihin mushrikai saboda haka wa idza qila lahum idan aka ce musu su suwa alladhina ittakhadhu min dunillahi andadan hmm? in aka ce musu ittabi'u ma anzalallah ko alladhina ittabi'u khatawati shaytan duk sune abun su ko idan aka ce musu wane ya ce musu kenan imma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam imma duk wani musulmi mai wa'azi in ya zo yi musu wa'azi don ya kira su su bar abin da suke na tafarkin shirka cewa ittabi'u ma anzalallah ku bi abin da Allah madaukakin sarki ya saukar shi ma anan Allah ya bar abin a buɗe siyakin da dama daga cikin malamai suna amfani da siyakin sai su fassara kamar da shi ma a tabari anan abin da ya fassara kenan cewa in aka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar a littafansa na alhalalu da alharam tun da bai haramta sawa'ib ba kar ku haramta su tun da bai haramta hawami ba kar ku haramta su ma'ana kada ku haramta ma kanku waɗansu abinci ko dangin dabbobi da karan kanku a'a in za ku yi haka ya zanto biyayya ne da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ina wata kuna gane shi ne wa idan ƙila lahum ittabi'u ma'ana ittabi'u shi ne ku yi aiki hmm? biyayya ku mi ƙauya ku yi aiki da abin da Allah ya saukar a cikin littafansa shi ne wannan alƙur'ani na alhalalu da alharam ina wata mun gane ƙalu ga yadda amsa su take bal bari dai bal wannan mun sha faɗa nan lil idrab nan al idrab al ibtali kenan kaman kana ka bata maganan ne yasa ba haushe yake cewa bal bari hmm? imma bar wannan maganar mu shiga wata ko kuma a bari wannan ba daidai bane to anan lil ibtal kenan shine cewa a'a ka bar wannan zancen ba zan yi ba ma'ana ba za mu bi abin Allah ya saukar din ba amsa su kenan me za su bi nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana sai su ce su za su bi abinda da suka sami iyayensu a kai ne alfa shine abin da aka tarar da wani yanayi ana cewa alfaituhu na tarar da shi ko وألفيا سيدها لدى الباب عشان قصة النبي يوسف كم سوك تردى ميجدنتا أباكيون كوفا أجا ترر واكيان كم هكذا أن الله مدوك يسرك يلا فرادا غريدا ودنا مشركين أشيكي سورة الصفات إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون إنهم ألفوا آباءهم lallai su sun riski iyayensu sun samu iyayensu fatattu nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana suna cewa za su bi abinda suka samu iyayensu ne akai waɗannan iyaye ma'ana iyayensu allazina yattakhizuna min dunillahi andada iyayensu allazina ittaba'u khutuwati shaitan shine sai Allah ya ci yanzu kawai matsalar ku shine ku kawai iyayenku za ku bi shine yake cewa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an mana a kowane irin yanayi ku kawai makauniyar biyayya ce ma iyaye shin koda waɗannan iyayen naku la ya'qiluna shay'an ba sa hankaltan komai wadansu malamai suna fassara cewa la ya'qiluna anan ana abinda za ku yi musu biyayya akai dan ba abu ne wanda hankali ne ya shiryar da su zuwa gare shi ba misali in dauki context ɗin ai abinda suke yi dabbobi ne su ce هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء Hmm? ga waɗansu dabbobi ga waɗansu kayayyakin abinci babu wanda zai ci wannan sai wanda muka ga dama hmm? ku sake ce kuma wannan muharramun ala azwajina wannan an haramta maza ko haramtawa mata ko kuma wannan duka biyu din halal ne su ci ko ko dabba in ta kai kaza shine Allah yake tambayin su da wani dalili suka haramta abinda suka haramta da wani dalili suka halasta abinda suka halasta samaniyata azwajin min ad-dha'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayn amma ishtamalat alayhi arhamu al-unthayn da wani hankali aka yi amfani wajen haramta wannan da halasta wannan shin saboda dukansu mazaje ne ko a'a saboda dukansu mata ne ko a'a saboda dukansu sun zauna a cikin mahaifa to su sun haramta waɗansu mazan sun halasta waɗansu mazan sun halasta wasu matan sun haramta wasu mata ɗin kaga inda da wani abu ne da hankali zai bayar sai a ce duk namiji an haramta shi an halasta duka mata kaga zai zanto akwai illa da hankali kenan to amma abin babu wani dalili na hankali da zai iya nuna maka me yasa wannan aka ce sun haramta wannan kuma sun halasta to irin wannan magana wanda ake fara kenan awalau kanu la ya'qiluna shay'an shin a wannan tashri'i din da suke na alhalal wal haram ko da babu hankalin ko a cikin sa wala yahtadun kuma ko da ba shiriwa suke yi ba da wata shari'a a hanyoyin ilimi guda biyu ne a dunkule imma hankalinka imma kuma mai huda da zai zo shari'a daga alwahi imma al'aqlu wa imma alwahi bangare na wahayi abin da ya shafi bauta na Allah madaukakin sarki wannan hankali bai shiga ciki hankali yana shiga ne kawai yadda zai iya fahimta hmm? da yadda idan wani abu ya zo sabo wadda babu nasi a kai ko ya zai ya haɗa ya gani sun yi daidai ya ba wannan hukuncin wanda ba ambata din bai bashi hukunci wanda aka ambata al-ishtihad kenan dai al'amura kuma na yau da kullum na rayuwar duniya eh, gogewa harkar cinikayya da sauran ilimin muka na duniya wannan duk da hankali ne ko hankalin da Allah ya shirya da mutum shi ke amfani da shi ya gane kaza ya kaza yanzu duk waɗannan sana'o'i da ake ai wani ne yake yi tunani ya ga cewa in ya hada kaza in ya hada kaza ko ya jarraba kaza da sauransu kaga duk waɗannan hankali ke bayarwa to shin koda ba wahayi tare da su babu hankali cikin abin da suke sharanta muku za ku yi musu biyayya wannan me yake nufi yana nuna Eh, kamar yadda Abdullahi ibn Ashur yake faɗa nan wannan ayar ƙarin eh, munana halin shirka bayan ya tabbatar cewa suna bin shaidan cikin abin da suke haramta makawunansu na daɗaɗɗen abubuwa sai ƙara bayani cewa suna ma kawar da kai daga duk wanda zai kira su zuwa bin abin da Allah madaukin sarki ya saukar da shi kuma suna yin ruko da cewa su ba za su saba abin da suka samu iyayensu a kai ba ba tare da tadabburi ko tunani ko amfani da hankali ba wannan ana ƙara nuna mana munin shirka ne da abin da ke jawo shirka shine Taklid al'ama mutum ya rufe idansa kawai ce shi zai koyi ne da magabatansa ba zai tunani akan abin da suke akai dan daidai ne ko ba daidai ba shin daidai ne a hankalce daidai ne a shari'ance ya dace a ce ko da mutum ma bai bin wata shari'a ya dace ai a ce zai amfani da hankalinsa ko to in su suka rasa duka waɗannan biyun duk da haka za ku yi musu biyayya wannan iya ƙarshen bata kenan iya ƙarshen in ban abin da Allah ya saukar da shi kenan mutum ya yi i'rab anil aqli wal huda yana ta kuna gane sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu misali na irin na waɗannan mutane da domin mu ƙara gane ma'anan awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun din sai Allah ya ce ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء Allah ya buga misali na batan da mushrike suke akai wa masalul ladina kafaru misali ko sifan waɗanda suka kafarta ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma shine misalan wanda yake daga maryansa ma abinda baya ji illa du'aan wa nidaa sai dai du'a shine kira ga wanda yake kusa wa nida'a kira ga wanda yake nisa summun a waɗannan kafarai bai bayani. ne kurame ne bukmun bai ne su umiyun makafi ne su don haka fahim la ya ba sa hankaltan komai wa masalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafarta qur'ani ɗaya daga cikin hanyoyi da yake bi wajen nuna mana muni na kafirci da da shirka shine buga mana munanan misalai na abin da suke akai to wannan ɗaya ne daga cikin irin waɗannan misalai din ah, ya buga mana misali irin wannan a farko wannan sura din ah, masaluhum kamasalil ladhi istawqada nara da dama malamai suna ganin cewa wannan misali ne na munafikai mun gaya mana cewa a sheikh muhammad abdullah daraz ya yi istizharin wani wajihi cewa yana ganin a misalin wannan na farko din misali ne na wato ainihin kafirai to allah madaukin sarki almasal tariƙa ne ko hanya ce daga cikin hanyoyi na da'awa a alkur'ani buga misali to ga misali allah yana buga wannan misalin kafirai shine misalin allazi yan'iq wane ne allazi yan'iq ko kuma kafin nan abinda na faɗa zo. allazi na kafarun nan dai su ne wa su ne wadda ake ciki wa iza qila lahum a wancan ayatin su ne ya ayyuhan nas a wancan ayatin su ne wa minan nas man yattakhidhu min doni ne kamar da nace a tsayar wa ashkar maimaita wannan to a nan ma abin da ya maimaita kenan ya ce yayin da Allah maɗaukin sarki ya ambaci yadda suke karɓan mai kiransu cewa su bi addini suna kawar da kai har izuwa wa idza qilhum ittabi'u ma anzala Allah ya kuma ambaci muni da lalatar aqidar su har izuwa minan nasi man yattakhidhu min dunillah yace to abinda ake nufi da na kafaru wanda ake buga musu misali anan shine ainin ne dai mutanen nan da aka faɗa a cikin wa nasi man yattakhidhu min an dada, kuma ne waɗannan da Allah ya kira su alladina zalamu walau yara alladina zalamu kuma ne dai ne dai annas cikin ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba sune kuma da ake nufi a wajen damir wa idza qila lahum din yace bayan duk ya faɗi wannan sai bi ma wannan da buga mummunan misali na yanayinsu domin kaiwa ƙura kaiwa makura wajen yin bayani da kuma halarto da wannan misalin ومثلهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق الذي ينعق النعق شيني إيهو shine abinda makiyayi yake yi ma dabbobinsa. idan yana son su yi wani abu ba ɗaga murya yake yi ba zai ɗaga murya in ya ɗaga murya za su ji murya ko sai su shi in sun yi dama sun gabe ce komai ba sun san na yake nufi hmm? to anan malamai suna cewa mai ake kamantawa ana kamanta kafarai ɗin ne ko ana kamanta mai wa'azi makafarai ɗan a yanayin da yake musu wa'azi azzamakshari ko kuma kafin nan abdullahi ibn abbas da irin su mujahid da sa'id ibn jabar da sauransu suna cewa wannan misali ne da Allah ya buga na makafarai a lokacin da mai wa'azi yake musu wa'azi yayin da mai wa'azi yake musu wa'azi misalinsu shine misalan makiyayin da yake ihu madabbobansa kenan anan an buga misali ne na abubuwa guda biyu sai aka faɗi dai aka bar ɗai saboda abin abai ne ke za ka gane shi yasa irin su azzajjaj irin su azzamakshari eh, irin su um, sibawai suna cewa wa masalu anan yana nufin wa masaluka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma masalu wa'idhin ladina kafaru misalin me ma kafarai wa'azi hmm, shine misalin makiyayin da ke ihu ma dabbobinsa kenan misali ne na mai wa'azi da kafirai da wa'azin mai wa'azi da ihun makiyayi kun gane shi ne shi yayin da yake musu wa'azi abinda suke fahimta hmm, shi ne kawai abinda dabba yake fahimta 'yan makiyayi ya masa ihu ma'ana ana kamanta kafarai da mai da dabbobi ana kamanta kafarai da dabbobi mai wa'azi da makiyayi a menene kamanceceniyar ya sura kamanceceniyar take shine cewa allazi yan'iqu bima la yasma' shine dabba ma'anan as-sam'a nan ci na fahimta abinda dabba yake ji yana jin ihun ne kawai ko baya fahimtar me ake faɗa bai fahimtar me ake faɗa shi dai ya ji ihu ma'ana dai ana son yayi wani abu so duk abin da yi ya ga ba a sake ihu ba to ya san wannan din ake nufi kenan to haka kafarrai suke a lokacin da mai kira yake kiransu kawai suna jin da yana kiransu su yi wani abu ne amma ba sa kula su bayar da hankali su ji mai gaskiyan wannan abin ku gane ko wannan ai ne ma'anan bal tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana a su in ba abin da suka samu iyayensu akai ba to ba sa jin komai ba sa ganin komai da haka in ka zo kana musu wa'azi a maimakon su saurare ka ba sa ma sauraron ka hankalinsu yana wani yana wani wuri ne kawai hmm? kamar yadda Allah yake bada suke wa junan su wasiya la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun ma'ana kada ku saurare shi sauraro na fahimta saboda ka irin sauraron dabbobi suke shine maana illa la yasma'u illa du'a'an wa nida'a sai wato ainihin addu'a da annida malamai suna jumhurin malaman luha, suna fassara cewa addu'a shine kira imma da ake yi da ɗan ƙaramin sauti ko kiran da ake kiran wanda bai da nisa ko Allah madaukakin sarki ya samu mu kira shi ko kuma ya ce kar mu ɗaga Maryam mu sama da kima saboda mai shi yana kusa da mu ko وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سأجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي سواء لك إن أنشي دعاء يانا نفهم كرا ودأكي أكي دسسو تمريا أما إن أكتشي النداء شيني كرا دأكي أكي أتنقى مريا kamar kiran sallah qur'ani ya kira shi nida wa idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba saboda ana daga murya domin wa ake kira wanda ke nesa ko dan haka sai a daga murya domin ya ji wanda ke wajen masallaci shi yake kiran sallah domin ya ji lokacin sallah yayi hayya ala salati hayya ala falahi mana taho taho taho sallah taho samu babban rabo haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' aga shi ma'ana menene nida Ho! kiran sallah ana daga murya shi yasa in an tafa wannan idan an faɗi nida ana nufin ba daga murya ba to sai an kayyade izna da rabbahu nida'an khafiya kaga an ce khafiya saboda annida daga murya ne to anan ana son a faɗa maka ba wai daga murya yi ba a cikin daga murya akwai naci ne ko to addu'a kuma ana son kai ilha kai naci to ya naci wajen kiran ubangijin nasa amma ba daga murya yake ba nida'an ne khafiya ina fatan muka wannan shine abanda da dama daga cikin malamai suke fassara wato ainihin annida ko bambanci tsakanin addu'a da annida akwai waɗansu kuma da suke cewa duk dai ma'anar su ɗaya ne ma'ana an ƙara taukidi ne kun gane eh ta'iru ashir ke cewa wannan ba daidai bane saboda haka addu'a lil qarib wan nida'u lil ba'id akwai wani bambanci da naga shi al-sheikh Muhammad al-Salih ibn Uthaymeen ya faɗa a cikin tafsirinsa ban bai faɗi yadda masdarinsa ba kuma ban gani a wani waje ba a iya binciken da ne zuwa yanzu shi abin da yake cewa addu'a shine annida'ul khas wato keɓaɓɓen kira wadda za a kira wane da sunansa ko da wani abu wadda yake banta da shi amma annida kuma shine gamamman kira ko wani irin kira kawai saboda ka ba sa ji sai dai annida wato shi makiyayi akwai wani lokaci karar da idan yayi yana nufin abu kaza ne saboda yana yi yau da kullun dabbobin suna ganewa hmm? sannan kuma akwai karan da in kawai na tsawatarwa ne kawai karku yi kaza karku abin nan kaza to amma dai wannan da jumhurin malamai suke faɗa din ya fi fitowa mun gane ko kuma shine abin da malaman lugha suka faɗa kuma waɗannan misalai da muka buga da Qur'ani da amfani da annida da addu'a din yana mara ma wannan bambanci din baya to shi ma dai a tsahirin ashirin ya faɗi wani magana cewa yi a zahir anna al bihi ma naw'ani min al allati tafhamuha al-ghanam cewa nau'o'i ne guda biyu na murya ko kira wadda dabbobi suke fahimta fa du'a ma yukhatabu bihi al-ghanam min al-aswat ad 'ala az-zajr asma'u al-aswat to tana iya shi ma daga wannan ya ɗauka? shi ibn Uthaymeen don maganar su ya kusa kama da juna ya ce annida shi ne abin da ake magana da dabbobi da sunan murya wadda ke nuna abin nan tsawa in za a tsawata musu irin wannan shi ake kira nida والنداء كما رفع الصوت عليها لتستمع إلى رعاتها نداء كما شيني daga maryar da za a yi su zo su taru waje guda su zo wajen Uh, makiyayinsu shi ma dai uh, wannan tana iya shi ma ishtihadinsa ne malaman lugha wato abinda suke faɗa ɗin shi ne wadda na ambata makudan ɗin ba haka dai ga waɗansu shi ma ihtimalan ɗin da ya kawo to amma dai almuhim dai ana nufin daga murya ne iri guda biyu iri guda biyu wannan shine ah, tafsiri na na farko dangane da alladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa cewa ana kamanta kafirai ne yayin da mai wa'azi yake kiran su zuwa ga musulunci al-imam ibnu jarir at-tabari ya hakaito wani ihtimali cewa tana iya yiwa wannan zance na ibn abbas da sauransu tana iya zanto yana nafan anan ana kamanta su waɗannan kafaran ne yayin da suke kira suke kiran abin bautansu mana hmm? su suke daga murya ɗin okay wannan ba shine ihtimalin da yake ba wannan tafsiri na Nabiyu da ya ambata ne daga Ibn Zayd. shine cewa kamar mai mutun ne yazo wajen gini hmm? Ya ta daga maryarsa me zai ji yanzu na in ba kowa in ka zo ka daga maryarka ai zaka ji wani echo ko yawa ko kuma mutum ne wanda yake nesa sai ka ɗaga murya kana masa wa'azi zai ji ka hmm? in ya ji ne zai iya gane cewa dai kamar kana wani magana dai kawai ko to yace shine misalin wannan yana ɗaukan ihtimali misalin mai wa'azi wanda yake kafirai wa'azi kenan irin waɗannan kafira kawar mutum ne da zai ɗaga muryarsa ga wani wanda yake nesa kaga ba abin da zai ji sai dai ji kawai akwai murya sai wannan shine ihtimali na biyu da shi ambata dangane da wannan wajen fassara magana Abdullahi ibn Abbas abu na biyu zance na biyu da shi ya ambata anan shine maganan Abdullahi eh, ibn Zaid cewa ana kamanta mushrikai ne yayin da suke bautata ma gumakansu wato misalin mashirikai lokacin da suke bautata ma gumakan suna kiran gumakan su shine misalin a makiyayi yayin da yake yin sauti yake daga murya ma dabbobinsa mana yadda dabbobin ba su san me yake faɗa ba haka gumakan ma ba su san <laughs> me yake faɗa ba ina ba ta ku gane su ba san me yake faɗa ba wannan wannan su malamai suna kokarin jayarwa Hmm? irin su eh, Sheikh Atiyya Salim da wadansu suna ganin cewa tafsirin farkon kawai shi ne daidai tunda Allah ya ce la yasma ana magana da wanda daman yana ji ne ai su guma ka dama ai ba sa jin komai dama to al-Imam al-Tahir ibn Ashir yana ganin cewa duka tafsiran suna iya zanto daidai saboda maqsudin dama a nuna wauta na wato ainihin mushrikai sannan kuma ai qur'ani yakan yi amfani malafazi ko lamiri na mai hankali ma ababan da suke bautatawa waɗanda ba sa ji ba sa gani ba su da hankali don mai ai dace ka bautata wanda bai da hankali ba don ya nuna muni da kuma rashin hankalinsu ko a baya ai mun karanta wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuna hum كحب الله hum hum! lamiri ne na hankali ko na bar hankali suna da hankali ne goma kan na ba su da hankali so akan yi wannan domin a munana a ƙara bayyana munin shirkansu abinda ma bai ji bai gani bai waye ku zo kuna roƙon shi wannan kaiwa makura kenan wajen rashin hankali shi yasa ah, al-tahir wa ashur anan yake cewa waɗannan ma'anoni da malamai suka ambata din duk ana iya ɗaukan su cewa duk abin a za su yi faɗin waɗannan ayoyi din wannan misali din har yana cewa wa min balagatil qur'an ma'anin آياته لمعان as-sami' daga cikin balaga al qurani shine ayoyinsa suna iya ɗaukan ma'anoni da dama wadda mai sauraro zai wato ainihin suranta Saban ma'anonin ba sa cin karo da junansu da tunda ba sa cin karo da junansu ana iya ɗaukan su a ce duk abin ake nufi da su kenan ah, kuma ina gani wannan shine abin da ya fi fitowa fili a nan wurin imma misali yayin da ake kiransu zuwa ga musulunci ko ya suke su bauta dama abin da ba zai amfani su ba sai Allah ya ce summun bukmun umyun duka waɗannan akhbar ne li mahzuf ay hum summun shi ma anan akwai takdiri biyu na farko shine abin da na faɗa hum din yana kuma ga wani ne su waye ake cewa eh, kurame ne bai baye ne makafi mushrikai din shine tafsiri na farko shine awham hum summun bukmun umyun summun daga mai shirya kuramai ne suna da kunnaye amma ba na jin shirya da karban shirya ba bukmun bebaye ne suna da bakuna amma ba baki na zanta da gaskiya ko da shirya ba umyun makafi ne suna da idanu amma ba sa amfani da waɗannan idanuwa ɗin na wato don gane gaskiya da ayin Allah maɗaukakin sarki shi ne ma'anar summun bukmun umyun ba wai alal hakikati haka suke ba a'a dangane da abin da ya shafi shiriyan nan ma anzalallahu ɗin ne suke cici irin wannan bata da ɓaganniya ɗin ka kaddara mutumin da bai gani bai ji bai magana yaya za ka nuna masa hanya he ba, ai ba da za ka yi ka nuna masa hanya to irin shi ne suran irin waɗannan mutane Allah yana ƙara fito da munin shirka ne da masu yinta ta yadda sun yi watsi da shari'a sun yi watsi da hankalinsu sai Allah ya ƙara cewa fahim laya ya aqilun Dan haka ba za su taɓa hankaltar komai ba shi ai hankali adat din hankali su ne waɗannan as-sam'u da al da al-kalamu ko waɗannan su ne abubuwan da ake amfani da su a samu ilimin hankali ha yanzu ba sai na kalle ka zan gane wane wane ne ba eh zan yi amfani da hankali in ce ai wane wane ne hakanan waɗannan alhawas ɗin su ne ababen da hankali yake amfani ko ya amfana da su ya samu nashi ilimin to idan babu su gaba ɗaya to ina za a samu hankali kuma babu hankali mana mutumin da bai amfani da jinsa bai amfani da ganinsa bai amfani da bakinsa ba zai yi kuma ya zanto ya yi wani abu na hankali ba ina mun gane shine sai Allah ya kobe musu hankalin gaba a dalilan sun kobe makawunan su amfani da hanyoyi da zai kai su zuwa ga lafiyayyen ilimi na wato ainihin wannan wato tafsiri kenan na waɗannan ayoyi guda uku akwai fa'idodi da dama da malamai suke ɗauka daga waɗannan ayoyi ayar da muka ambata ko ayoyin nan guda biyu suna nuni zuwa ga ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo mutum zuwa ga shirka in ba kuma ta ba na faɗa wancan na faɗi akwai shaidan ko to na biyu akwai at-taqlidul a'ma at-taqlid al-a'ma kuma wannan yana ginuwa ne bisa kan alhawa san zuciya at-taqlid alama shi ita ce makauniyar biyayya wanda Allah madaukin sarki ya siffanta mushrikai da wannan aurare da dama in an ce su bi shiriya sai su iyansu za su bi a cikin suratul ma'ida bayan Allah ya faɗi cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ko walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إذا أكشف موسو كزو كبي أبنك الله يسوكر كزو كبي شرير وانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم wasallam hasbuna ma wajadna alaihi abana abinda muka samu iyayenmu akai mu ya ishe mu me mana wannan shine bal nattabi a a mu wannan ya ishe mu ma'ana ba za mu yi wancan ba saboda haka ayoyin ma su guda ne shine bal ana bal nattabi shine hasbuna mana shi kai za mu bi ba za mu bi wancan ba wannan za mu bi in su malamai suna kokarin hada sai ga suna bayar da cewa menene bambancin hasbuna da bal nattabi har suke cewa hasbuna nan ya fi kaiwa makwa wajen raddi amma gaskiya magana ba haka bane ga bal ta zo ai tun da bal ta zo ibtal kenan ba a nan sun hada duka biyu din sun ce da zahirin magana bal bari ba za mu bari ba ba za mu bi wannan ba na tabe ga abin da za mu kaga suna hasar ɗinsa ai cewa na farko ba za mu wancan ba na biyu abinda za mu bi kawai shine wannan to shine anan anan hasbuna kawai yace ko ba za mu bi sai wannan mana wannan ya ishe mu cewa wannan ya ishe mu shi zai baka mafhumin magana ba za mu bi wani ba amma suratul baqara an sun fito da shi duka biyu ne bal da nattabi'a ina wajen mun gare to saboda haka abu guda ne anan yadda yake anan haka yake a can sai dai ta'abirin ne ya bambanta saboda tasrif qur'ani ya ce shi littafi ne yusarrifu al-ayat ko ma wajadna ma wajadna shine ma alfaina shi ba abinda muka riski yayin muka samu mu akai Allah sai ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ana la ya'lamuna na ilmi ilimi irin na dan adam ilimin ko na ɗan adam wanda shari'a bai zo masa ba ta ina yake da me yake amfani da ilimin nasa ta hankali ne ko saboda haka a nan ilimin tun da na ɗan adam ne yana shi ne al'akal ɗin a mana ilimin da bai jinginu da wata shari'a ba yana ba ta mun gane akwai kuma tawjihat da dama wanda wasu malamai suke akan wannan haka nan ayat da na karanta na na zuhruf ko mun ga yana nuna kawai su muqallidai ne haka nan na Zufro wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin kum illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim sai Allah ya ce qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum ka gaya musu koda nazo muku da abinda fi abinda kuka samu iyayenku akai shirya? wannan af'alu tamthil din maslub at-tafdil ai suna su babu shari'a ma a ciki ko amma tun da waje ne na na na muhawara to baka ce mutum baya ciki yana yana bata gaba ɗaya hmm? sai ka dan bashi rama yaji cewa shi ma akan gaskiya ke to kai kana da gaskiya amma ni gaskiya na yafi naka me zai hana ka ka bar gaskiyarka sai ka binawa sai zanto ka samu double kenan shine awalojitukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursila bihi inna bima ursiltum bihi kafirun mu mun kafarce haka na Allah ya ce fantaqamna min sai muka dau fansa akan su a sakamakon wannan makauniyar biyayya da suke ma iyayensu ba tare da sun yi amfani da nasu hankalin ba haka nan Allah ya faɗa mana walaqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall shi dabba ai yadda ka dashi anan yake tafiya ko to shine Allah yake cewa lallai mun girbe ma jahannama da yawa daga cikin mutane mai hmm? ya kai su jahannama din suna da hankali ba su amfani da hankali suna da idanuwa ba su amfani da idanuwa suna da kunnuwa ba su amfani da shi wajen jin gaskiya sai Allah ya ce ula'ika kal an'am waɗannan kamar dabbobi suke wajen me me ake kamanta su da dabbobi ne shine cewa duk wanda ya ja su haka kawai za su tafi hmm? ka kalli katar rakumi dan karaman yaro in ya dake akalarsa duk inda ya shi zai bi shi aiko Allah ya ce balhum adal kai sun fi dabbobi bata saboda mai shi dabba ai ba a ba masa hankalinsa na yadda zai iya yi tunani ba amma shi mutum an ba shi wannan tunani ɗin in yake amfani da shi kaga ya fi dabba kenan muni أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون حكما أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا شن كان ذاتا ويسنا أنفاني دا دا آه، دا كنوان سني شن أم تحسب أنهم آه، يسمعون سنة جن كواتو جين فهمتاني كو سنة suna suna amfani da hankalin su su yi tunani cikin abin da ka zo da shi ne a ah, kawai su kamar dabbobi ne ba ma'ana iyayensu kawai su suke bi to ɗaya daga cikin abin da yake jawo ɓata da shirka shine mutum ya ce shi kawai abin da ya samu mutane ah, iyayensa a kai to shi fa a kai zai tafi ma'ana ba zai yi tunani ya gane daidai ne ko ba daidai ne ba fa'ida ta biyu wannan iyayen wani irin iyaye muke magana sha bai kada kai musu makauniyar biyayya iyaye fa waɗannan ne allazina ha ittakhadhu min dunillahi andada sune fa waɗannan allazina tabu khutuwati shaytan sune fa wanda Allah ya sifanta yace innahum alfau aba'ahum dallin fahum ala atharihim yuhra'un waɗannan ake magana da su fa idan iyayen naka annabawa ne wannan fa'ida ta biyu mun ɗauki abin al'ibra bi umar lafs kenan ko mun fita akan cewa da mushrikai kai ake magana wannan ya shafi kowa da kowa dan wani zai ce a ah, to ai eh, kuma musulmin ai kuma kuna ban na gaban ku ne ko eh kuna bin salaf magaba magabata ko to ai su ma mashirkai magabatan su suke bi kuma kuna ban magabatan ku me bambancin biyayya ku da tasu bambanci shine wannan biyayya ce ala basira an qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani shi yasa malamai suke cewa taqlidi shine ka bi mutum ba tare da sanin me yasa kake ban sa ba ba ta dare da sanin dalilin da yasa shi yayi abin da kake bin shi akai ba amma in ka san dalilin da yasa yayi wannan abin sai ka bi shi saboda wannan dalili din wannan malama suna kiran shi al-ittiba' ne ba sa kiran shi taqlid ina fatan mun gane wannan shi yasa in ba ku manta ba tafsirin da muka yi a baya kissa annabi Ibrahim da ayyansa mun yi dan ishara zuwa ga wannan ittiba'u salaf muna nufin as-salaful amajid muna nufin as-salaf wanda suke alal huda al-mubin iyaye wanda suke kan al-huda tafarkin annabawa am kuntum shuhada'a إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد من إلهك وإله aba'ika zai bi za mu bi ubangijinka da ubangijin wane iyayenka kenan za su bi tabarkin iyaye ko amma suwa iyayen ana annabawa ne ko shi yasa annabi yusuf shi ma ya faɗi wannan ko inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa wal yawmil akhir wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i suwa aba'i din Ibrahim wa Ishaq ko wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay da dai ba za mu taba shirka ma Allah ba irin waɗannan biyayya a gare su wajibi ne dole saboda biyayya ne basa kan shari'a ba shine irin wannan ba a kiransa makauniyar biyayya mun gane ko yawa ba shine irin biyayya mai iyayen da Qur'ani yake suka ba yasa annabi alaihi salatu wasalam a wadansu hadisai ingantacce yana cewa nan gaba za ku ga wadansu da za su zo muku da wani abu wanda ba ku san shi ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku ba ku sani ba to fa iyyakum wa iyyahum ka shaidin ko ka shaidin su ma'ana iyayenku amin a wannan tamarki a cikin shari'a hmm? saboda ka na bayan in zo. dolensa ya yi koyi da na gaba li'annahum kanu alal haqqil mubin mun gane ko wannan shi yasa ake dandana cewa abi magabata as-salafu as-salih as-salaf as-salih kaga ba a ce ma salaf shiru ai shiru kawai ko ana ce as-salafu as-salih to an yi shirin masu ake nufi ha da a cikin magabatan ma akwai ba wanda ba na kirki ba ko to na gabata na kwarai wanda suka tsaya basa tafarkin annabawa da siddiƙai suka yi masa riko na gaske waɗannan su ne wadda ake bin su a kan tafarki lokacin mu ya ja da haka waɗannan fawaid ɗin za mu ci gaba da su insha Allah sati mai zuwa kafin mu tafsiri ɗin abinda muka faɗa ya zanto daidai lashe daga Allah muna roƙon ya gafarta daɗa mana wadda muka yi kuskure mana fata Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh